masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin na wannan lokacin zai duba karan battan da aka yi a ƙarshen mako a fagen damben boxing inda anthony joshua ya yi nasarar kwato kambinsa na ajin babban nauyi bayan ya doke andy rus a saudiya za kuma mu leƙa ingila domin jin yadda ta kaya a kashin da manchester city ta sha a hannun manchester united To bari mu fara da damben zamani na boxing inda Anthony Joshua na Burtaniya amma dan asalin Najeriya ya sake lashe kambinsa na ajin masu nauyi da ya rasa watanni shida da suka shuɗe bayan a wancan lokacin Andy ya doke shi a birnin New York. A haɗuwarsu ta biyu da suka yi a Saudiya a ƙarshen mako, Joshua ya nuna bajintar da ta kai shi ga kwato wannan kambi. Bari mu ji abin da Joshua ke cewa jim kaɗan da samun wannan nasara. First of all, I want to thank God. I want to say bismillah A man like me don't make no excuses. My boy Chizora said I can win this. ina so mika godiya ga ubangiji ina so na ce bismillah mutum kamata baya ba da uzuri kocina ya faɗa min cewa zan iya samun nasara a wannan wasan muddin na yi shirin juriya wannan dambe ne na boxing na saba doke mazaje amma na sha kashi a haɗuwan mu ta farko a hannun wannan mutumin da na jinjinawa amma na faɗa wa kaina cewa zan gyara na. kamin sake dambacewa mu karo na biyu ina mika godiya ga Andy Rosie da iyalansa ina mika godiya ga kowa da kowa a Saudi Arabia And I just want to say thank you to Andrew Ruiz and his family. I want to say thank you to everyone in Saudi Arabia. To a mayar da martani Andrews ya ce kiba ce ta hana shi samun nasara a kan joshua a wannan haduwa ta biyu na yi nauyi sosai amma ba na son ba da uzuri ya riga ya samu nasara ya daddoke ni amma zan kasance cikin yanayin jiki mai kyau gabanin haduwar mu ta uku zan horar da kaina sosai domin kintsawa haduwar mu ta gaba amma ina nanata cewa ba na da wani uzuri a yanzu anthony joshua ya nuna bajinta I said, I don't want to give no excuse. Anthony Joshua did a hell of a job. Uh, to abokin aiki na Shehu Saulawa ya zanta da Malam Dauda Ciroma masana harkokin wasanni inda ya karin bayani kan musabbabin nasarar Anthony Joshua. Wani abu kuma wadda a farkon can bai koya ba shi ne idan kana fada da ruiz dole ne ka dan ja da baya domin yana da nauyi in ka je kusa da shi to dole ne zai ma illa mm. to wannan karan ya koyi wannan kuma ya yi amfani da kafa sosai yawa domin idan baka da kafa wadda zai rike ka a kasa mm. eh, to wani abu ne nan da nan zaka faɗi mm. to tun farko eh, tun da yana da tsayiye kuma ga dogon hannu to tun farko yana can gefe a zagaye na ɗaya zuwa na biyu sai ya ji masa ciwo ta idonsa wanda jini yake fita to duk inda ka gan faɗa da ake yi jini na fita to yanda jini na yake fita yana toshe gefe ɗaya na ido saboda zagaye na biyu maki ke eh, ya mashi rauni ya masa rauni yana mm. toshe eh, ido mm. sannan kuma gani kuma ya zai zama da ido ɗaya kake gani amma na ji an ce an kai ga wurin zagaye na goma ko eh an kai zagaye na goma ko na sha ɗaya wani lokaci ke aka yi irin wannan don su masu kallo mm. su masu san cewa eh an ɗauki lokaci da su ana kallo domin a kai zare bayan faɗan mafitasin ba waɗansu zama ba su kai ga shiga cikin ba shiga ba an fita tun daga wannan lokaci to akam don ba da dama irin wasu su ce to bari mu kai kamar su Muhammad Ali ya ce kun biya kuɗi kafin ka zo cikin faɗa ma zai ce wannan zai yi wasa da shi zuwa zagaye na bakwai ko na takwas zan fit da shi amma kai kana ga matsayin ku waɗanda kuke bin diddigin hmm. ah, kamar wa irin wannan karan batta din mm. na wannan ajin masu nauyi haka mm. kun taba tsammanin cewa za a kai dogon zango na zagaye sha ɗaya haka in ka bibiya ka masanan fada irin su kamar su Mike Tyson Evander Holyfield ba da AJ shawara mm. na cewa kar yayi gaggawa domin gaggawa ne a wancan fadan farko ya kai shi ƙasa to ya ɗauki lokaci yana dan tabawa a hankali yana dan duka a hankali yana ja da baya yana dan duka a hankali yana ja da baya a domin ya tara wannan mike a gefensa dubban 'yan najeriya ma'abuta wasan na boxing sun hana kansu bacci domin ganin yadda za ta kaya a wannan karin batta da aka yi wa lakabi da gumurzu a kan tilin yashi tsakanin anthony joshua da andy rose ga kuma ra'ayoyin wasu bayan kammala wannan dambe da ya ja hankalin al'ummar duniya sunana ado abdullahi hazard mai sha'awar wasanni musamman kwallon kafa da kuma ah, dambe wato boxing kenan a wasansu na farko na ji takaicin yadda shi a joshua ya bari har andrew rose ya kada shi andrew joshua ya rena kama kama gagagayya aka yi ya rena shi ya wuɗa haki da karena ya ga ɗauka cewa a cikin dakika ɗaya ko biyu zai buge shi mm. sai ba shi mamaki antoine joshua nan gaba da shekaru biyar gaba zuwa biyar zai iya zai rike wannan kambun nasa mm. saboda yana da duk qualities na dan dambe mm. yana da tsawo yana da eh, kusan komi kasan san kake nema a jikin dan dambe eh. yana da shi sai dai kawai idan ya ƙi yin training aka samu wani gardiyarinsa mm. to shi zai iya ka da shi tun da ya buge Klitschko mm. Klitschko mun kai san ayon haka yake mm. amma eh amma ya kai shi kasa sunana Kabiru Ahmad Bayis Ah, alal hakika wannan wasa wato ya kayatar sosai tunda wannan dambe ya shafi tony joshua wanda asalin dan kasan nan ne a kafin ya karbi citizenship na birtaniya ya sa 'yan najeriya da ma afirka gaba daya suna murnan kara lashe wannan dambe na gasan ajin nauyi da ya lashe wanda da a baya yana hannunsa ya sake lashewa ya dawo shi ne yanzu shine na duniya gaba daya mun yi farin ciki kwarai daga ganin nasarar da ya yi To madalla yanzu kuma bari mu waiwayi gasar Premier Ingila inda Manchester United ta yi tattaki zuwa Etihad wato gidan Manchester City kuma ta doke ta da kwallaye biyu da ɗaya wannan wasa shi ma ya ja hankalin duniyar ta mola inda gidajen kallo a kasashe irin su Najeriya suka cika Michael ganin muhimmancin wannan karin battan na hamayya. Shehu Saulawa ya leƙa ɗaya daga cikin waɗannan gidajen kallo kuma ya tattaro mana ra'ayoyi mabambanta. Sunana Balil Shehu Usman. wasa bai mana kyau ba saboda yan wasa na sun iya bakin kokari su ga sun yi abin da ya dace Manchester City kenan Man City haka sun yi abin da ya dace ma zan ce kawai Reds sun ci an samu penalty daya har zuwa biyu zuwa uku bai ba ku ba bai ba mu ba abin su sun samu ya ba su wannan suna ce ko zafin ci ne yasa ku kuka haka tunda ana ganin har sun bi ku har gida wannan ba zafin ci bane wasa ai babu yanda ba a yi zaka iya zuwa gidanka a shaka eh. zaka je ka sha kuma za a iya zuwa gidanka a shaka kai ma zaka je gidan amma ku alƙalin wasa kuke amma alƙalin wasa muna claiming akan ya cushe mu sunana dai usman danja haka yawa wasa kuma sai dai mu ci alhamdulillah saboda daman su mutanen man city suna ganin kaman bara mu iya bane ko kuma suna harka disaster ta hau to amma abin mamaki sai muna gwada musu daman a hankali a hankali yaro yake tasowa to tabbas yanzu mun dawo kuma muna daidai da kuwa eh. dan ka duba wasannin mu na baya yanayin yadda wasa take tafiya to yanzu kan sai dai mu ci alhamdulillah eh. yanzu kaga dan muna muna mataki na shida eh. yanzu kaga za mu kara samu mm. tafiya na gaba to kuma masana ke cewa bayan wannan nasara da manchester united ta samu ga dauda ciroma eto eh ba wani sake lalle can mai nesa ba don manchester united ta riga ta bar dama ta kuma kungiyar kwallon kafa ta liverpool da leicester city wanda suke matsayi na biyu yanzu sun riga sun zara ma manchester sai dai abin da manchester za ta yi yunkuri yanzu da tsakanin manchester united da kuma wato kungiyar kwallon kafa ta Eh, ta man city da kuma kungiyar kwallon kafa ta tottenham hotspur duka wayannan yunkurin da za su yi su gan cewa sun kare a rukuni na hudu a wato rukunin wanda za su buga zakarin eh, nahiyar turai eh, to bayan haka kuma manchester united a hali yanzu nan gaba za su hadu da arsenal ne a wasan su na gaba wanda wannan wasa ita ce alkaluman da za su nuna ita social zai wasan sa zai taya a sa na mai horo da kungiyar kwallon kafa ta manchester united domin idan ka duba duk lokacin da aka sayi dan wasa aka nuna su manyan wasa wasanni cewa duk abin da za ka yi kar a rasa wannan wasa idan ka duba kwana nan eh, eh, eh, um, silva marco silva ya rasa wasa tsakanin liverpool da kuma everton wanda ya kawo koransa in ka duba kuma tottenham hotspur da wasan da su ma shi mai tottenham ya rasa wannan kuma dabi ne wanda ya kawo makomansa a kungiyar kwallon kafa ta tottenham har aka jawo da mourinho so irin wayannan manyan wasa da solskjaer ya rasa wasansa da manchester yau da makomansa manchester united sai dai allah ne ya sani ma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Shehu Saulawa da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri ni Abdulrahman Gamba Ahmad da na gabatar ke cewa mu huta lafiya.